بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ina mana gaba ɗaya gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa barka mu da arzikin sake saduwa da ku a darasinmu na 28 a yau 27 ga wata ramadan na shekara 441 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam 20 daidai kenan ga watan mayu na shekara ta da 2020 miladiya na karatuttukan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa da ke bauchi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda yanzu muka rage 'yan kwanakin da suka rage saboda mu amsa tambayoyin da kuka rika rubutowa mun yi amfani da ɗaya daga cikin ranakun da ake amsa tambayoyi domin yin karatu saboda mu ja karatun kuma allah ya sa jiya da ikon allah da ni'imarsa mun kammala karatun da muka yi a cikin suratu hud da alaihi salam bayan mun kammala suratu yunus gabaninta yanzu za mu ci gaba da karanta tambayoyinku sai dai waɗannan tambayoyi suna da yawan da ba zai yiwu mu iya samun gamsar da kowa ba na farko ba zai yiwu mu gama karanta tambayoyin nan gaba ɗaya ba saboda yawansu ya wuce iyaka iyawarmu sannan don haka eh, za mu yi ne zuwa ranar juma'a in allah ya so yau dai laraba da gobe alhamis da jibi juma'a za mu karanta abin da ya sawaka in Allah ya so sannan kuma dalili na biyu shine kasancewar ba za mu wuce ranar juma'a din ba don aka kaga yau da gobe da jibi kawai muke da shi kuma a gobe ne a ranar juma'a ne ma za mu rufe karatun in Allah ya so gaba ɗaya ranar da zai zama ana ashirin da tara ga watan ramadan insha Allah kuma a wancan lokacin za mu bawar da dama kowa ma ya zo saboda bayan sallar juma'a ne tunda mun samu damar komawa sallar juma'a in allah ya so a ranar aka sallar juma'a to bayan sallah din ne za mu amsa sauran wanda suka rage sannan mu yi jawabai kuma sai mu rufe gaba daya muna fata allah ubangiji ya karba mana gaba daya kuma ya gafarta mana kurakuranmu za mu fara da tambayar habibu muhammad daga maiduguri wanda ya tambaye guda biyu ta farko yana tambaya akan karatun alkur'ani a cikin waya da muraja'a a cikin waya wannan ya halatta saboda ai alkur'ani ne kuma abinda ka karanta duka dai harufan alkur'ani kake gani don haka ya halatta a yi amfani da shi ne cikin waya balma amfanin sama zai iya zama na musamman a yanzu saboda yadda malamai suke ba da fatawar ya halatta har wanda bai da tsarki da macen da bata da tsarki duk suna iya amfani da irin wannan na cikin waya tunda ba asalin cikakken alkur'ani ba ne kuma ba a kiransa mushaf don haka ya halatta har mace mai haila ma ta bude ta gyara tilawar ta kuma ta yi karatu musamman a cikin waɗannan lokaci da ake so a yawaita karatun qur'ani allah ya karɓa mana sannan sai tambayarsa ta biyu da yake tambaya akan asalin ziyarar kabari shin akwai lada ne kuma ya ga waɗansu suna keɓe ranar juma'a domin ziyarar kabari eh lallai ziyarar kabari sunna ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni akan a rika zuwa kabari saboda yana tuna wa mutum lahira don haka yana da kyau wannan amma ba dole bane sai mutum ya keɓe wata rana ba laifi bane in mutum ranar juma'a ne yake samun dama sai rika zuwa ranar juma'a amma mutum ya keɓe juma'a akan akwai wata lada ta musamman saboda ranar juma'a to shine abin da bai zo ba a shari'a amma don mutum ya keɓe wata rana gwargwadon dama da yake samu ya rika zuwa ko shi da iyalansa duka ya halatta a nan ne ma nake tambihi da cewa mata ma ya halatta su je makabarta domin ziyara idan akwai wani nasu su je su masa addu'a bisa ga zancen waɗansu malamai duk da cewa fahimta biyu ce fahimtar farko ita ce fahimtar malaman malikiya da shafi'iya waɗanda suke gani cewa bai halatta ba mata su je makabarta saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la'ana Allahu zawaratil qubur Allah ya tsine wa masu yawan zuwa makabarta mata to amma masabar Imamu Ahmad da kuma Abu Hanifa shine makaruhi ne kawai amma kuma in sun je ya halatta Imamu Ahmad kan ya ce ba ma makaruhi bane sunna ne saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuntu na haiki kuma an kubur Ya ce, da na hana ku ziyarar makabarta sai ce ya hada hadda wancan hanin da aka yi wa mata da maza da mata duka aka hana su maza aka hana su da nasu hadisin mata aka hada su da wannan hadisin na la'ana Allahu zawaratil kubur sai ce fa zuru hal amma yanzu kan ku ta ziyarar makabarta fa innaha tudhakkirukum al akhirah to wannan shi yasa suka ce an soke wancan batun hana mata su kuma hanafiya suka ce ba sokewa aka yi ba amma waɗanda annabi ya hana su zuwa su ne waɗanda za su je su kawo fitina ko su yi shigar da bata dace ba inda makabarta ana tunanin lahira su kuma su je su yi wani abin da ya saba ma shari'a ko su yi shiga irin na kayan da ba na mutunci ba ko su je suna kuka ko kururuwa ko kuma abin da ya kama da haka sannan ko kuma hadisin ya zama yana magana akan masu yawaita zuwa ne amma in dai ba yawaitawa ba a shekara ko a wani lokaci mace an yi mata mutuwa ko mahaifinta ko mijinta ta je ta ziyarta wannan babu laifi in Allah ya so wallahu ala sai tambayar a wani bawan Allah da yake tambaya dangane da wato cewa a cikin sallar asubahi ya ji a raka'a ta biyu in an gama karatu akan yi shiru akan tsaya ya ce menene ingancin wannan wannan shirun da kaje ana yi shi ake ce alkanut alkanutu kuma gaba ɗayan malamai sun tabbatar da shi a sallah dukkan malamai sun yi cewa ana yin alkanutu a sallah to amma bambancin shi ne inda suka yi saɓani a wace sallar su malaman malikiya da shafi'iya suka ce sallar asuba shafi'iya suka kara hadda magariba saboda hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi sallama na albara ibn azib wanda imam tirmidhi ya ruwaito cewa yace kana rasulullahi sallallahu alaihi sallama ya kunutu fi salati subhi wal maghribi cewa annabi sallallahu alaihi sallama yana kunutu a sallar magariba da kuma sallar asuba to sai suka ce wannan sunna ne kuma suka ce a ci gaba ma a hakan kullum to amma su kuma waɗansu malaman kamar malaman hanabila da malaman hanafiya suka ce a'a ba koyaushe ba dai sai dai inda dalili su ma sun yarda a yi amma sai in dalili ya taso menene dalili shine yaƙi ko zaman tsoro ko wata cuta ko ta annoba ta faru yadda mutane suna bukatar su yi addu'a saboda a samu a ɗauke wannan matsalar ta gama gari to wannan za a iya alƙalutu zuwa lokacin da Allah zai yaye in Allah ya yaye kuma sai a daina wannan kuma saboda hadisai da yawa a cikin bukhari da muslim da suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi irin wannan alkunutu to wannan kuma kamar shi ya fi jaye wanda suke yin alkanutu a sallan asuba bisa ga iya abin da suka sani ko kuma abin da suka dogara na mazhaba yayi kuma ka bi su sallah kuma Allah ya za a samu lada to amma kuma zancen da ya fi zama ya fi rinjaye shine wanda ya fi karfi ta fuskan dalilin cewa ba a yi sai in dalili ne ya taso sannan in dalilin ya guce kuma sai a daina saboda wannan wanda ake dawwama da shi na sallah asuba din imam tirmidhin bayan ya ruwaito wannan sai kuma ya ruwaito wani hadisin daga wato abu malik inda yake cewa ya tambayi babansa cewa kai ka yi sallah a bayan manzon allah sallallahu alaihi wasallam kai sallah a bayan sayyidina abubakar da da da umar da usman da ali shin su ma suna yin alkunutu na sallan asuba din nan kullum su ta yi sai ce aibu nai ya ce, wannan mutane ne kawai suka kage shi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ba haka ake yi ba sannan a lokacin waɗannan khalifofin ma ba haka bane wannan yana cikin jami'ul tirmidhi da sai kuma mai tambaya ta gaba yana cewa ina hukuncin wanda ya salla ba tare da alola ba wanda ya salla ba tare da alola ba dukkan malamai sun nuna cewa sallarsa ba ta yi ba ko da gangan ko da kuskure inda mutum ya yi sallah ba tare da alola ba sallarsa ta ɓaci ijma'an saboda hadisin abu huraira manzon allah sallallahu alaihi sallama ya ce la ya yaqbalu allahu salatan bi ghairi tuhur allah baya karɓar sallah wadda aka yi babu tsarki ka in babu alola ko babu tsarki sannan kuma dukansu sun yi ittifaki cewa idan mutum ya yi da gangan ya yi laifi kuma laifin babba ne saboda sabon Allah ne mai girma to amma nan sai suka rabu laifi kawai amma yana cikin musulunci ko laifi na ya kafurta malamai da yawa suka ce laifi ne kawai wanda mutum zai yi istighfari ya tuba amma malikiya wasu da hanafiya suka ce mutum ya kafurta saboda istihza'i ne da addini istihza'i kuwa kafurci ne la wukar qad ba ba'da imanikum saboda Allah ce abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un to kaga injili da addini ne mutum bai da alola ya sani ko mace tana haila ta sani ko mutum yana da janaba ya sani da gangan ba wani dalili kawai ya je ya salla a cikin mutane ko a keɓe ya yi sallah ba tare da yana da tsarki ba suka ce wannan kafirci ne to Allah dai ya tsare mu don haka mutum ya kiyaye kawai kada mara faɗa cikin wannan saɓani sai mai tambaya ta gaba da yake cewa yana sana'ar fenti ne ya ce fenti yakan taɓa masa jiki idan ya zo yin alola sai ya zama wato da akwai sauran fentin a jikinsa ya alolarsa alolarka ta yi saboda dama ba a ce dole sai komi da komi a jikinka ya fita ba najasa ce dole sai ka wanke ta amma zuwa abinda da ba najasa ba to ya halatta inda ka wanke ka yi sallah da shi musamman kowa da yake ba shafawa ka yi da gangan ba ballantana a ce ya rufe inda ake so a ruwa ya taba ka wanke ka yi iya kokarinka wannan fattakullaha mastafatu mai tambaya ta gaba yana tambaya cewa an ce bai halatta mutum ya rinka zuwa wa iyalinsa ta baya ba shi ya halatta mutum ya rinka wasa da mazaunan matarsa lokacin saduwa wannan abin da aka ce maka bai halatta ba ba haka ba ne, saboda Allah ya ce ukum harsun lakum fa'atu harsakum shi shi'tum ba inda aka haramta wa mutum dangane da matarsa sai dai bai halatta bai je mata ta dubura sai mai tambaya ta gaba shine ya ce menene hukuncin auction a musulunci ku sani abin da ake nufi da auction shine a kawo kayan da za a saya sai a yi bidin, wanda yake so ya ce na saya dubu ɗari sai wanda zai sayar ya yi shiru bai sayar ba sai wani ya ce na ƙara dubu goma wanda ya ce na ƙara dubu ashirin har ya zamo dai inda mai sayarwa ya gamsu sai ce ya sayar a haka wannan shine auction wannan ya halatta eh ya halatta a musulunci ba laifi ba ne matukar ba a yi wani abu na wato cutarwa ko an haɗa ciniki biyu ba da halatta wannan ya ce ya saya a dubu ɗari da ashirin an sayar masa sannan wani kuma a bar shi ya sake magana ba kaga wanda ya zama an haɗa biyu amma matukar ana cikin musawama ne wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to bai hana wato a ci gaba ba bai kuma shiga cikin wala ya sum ahadukum ala sauni akhihi bai zama ciniki kan ciniki ba tunda ba a riga an kulla da wannan ba ba laifi ba ne wannan malamai suna istidlali da hadisin jabir ɗan abdullahi allah ya ƙara yarda gare shi cewa manzon allah sallallahu alaihi sallama wani mutum ya yi tadbir da bawansa ya ce ya yanta shi in ya mutu kuma sai mutum ya zama bankrupt ya zama bashi ya masa yawa ba inda zai iya biya sai annabi ya ce na warware wancan abin da ka yi sai ya kawo bayan sai ya kawo bawan cikin mutane ya ce man yashtari hadal abda minni wa zai sai wannan bawa daga wuri na ni da kaina saboda annabi yana so a haɗa kuɗi da yawa ne kuma an san in a wurin annabi ne bawan zai albarka da waka zai ja kuɗi da yawa sai aka yi ta abin nan har aka samu wanda ya saya da farashi mai yawa sai annabi ya bashi ya ce ka biya ba basukan ka kai harkokin ka ka rike iyalanka na fata wancan kyautar da zaka ce kayi to da wannan ne sai waɗansu malamai suke gani cewa kamar da ibnu battal ya faɗa a cikin sharhin sahih bukhari fatul bari ma ibnu hajar shi ma ya kwaikwaye shi akan wannan cewa ya halatta a sa wato farashi eh, sai a yi hanyar da zai sabon ya saya da yawa ko da waɗansu za su taya kaɗan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka sai kuma mai tambaya ta gaba aminullah daga sokoto waɗansu za mu iya karanta suna wasu kuma ba sai mun karanta sunan ba ya ce menene hukuncin taron da ake domin sanya wa yaro suna amma ba a masallaci ba yana tambaya dangane da taron suna to ni taron suna abinda na fahimta akwai na wanda yake na al'ada ne wanda ban san shi ba a littafi akwai kuma wanda yake da alaka da wanda malamai suka yi magana a littafi na al'ada shi ne wanda aka saba a ƙasar hausa in aka yi haifuwa ranar kwana bakwai sai mutane su zo sai a zauna a kofar gida sai a yi addu'a wa yaro sannan a raba goro ko dabino ko wani abu sai mutane su watse wannan shi ban gan shi ba a littafi malamai sun yi magana a kansa na fiƙihu saboda shi harka ce ta al'adar ƙasar hausa eh, su waɗansu maiwa ba su san da shi ba shi yasa ba a yi rubutu a kai ba wanda ni na gani to sannan kuma abu na biyu shine amma a kira mutane ba da irin wancan wai da sunan za a yi addu'a ba a kira saboda kamar walima ko kuma a zo a yi taro ranar kwana bakwai sai a dafa abinci ko a yi ko yankan da aka yi na suna sai a dafa a dafa abinci sai a kawo mutane nama ko wani abu su ci to wannan shine wanda na ga malamai sun yi magana a kai wannan akwai manganu biyu waɗansu malamai sun ce wato wannan abin makaruhi ne abin nan waɗansu kuma sun ce ya halatta babu laifi mustahabbi ne ma waɗanda suka ce mustahabbi ne ya halatta su ne malaman wato shafi'iya da su da hanabila shafi'iya imamu nau ya faɗa cikin almuguni sannan hanabila a cikin almajimu sannan hanabila kuma al'imam ibn kudama ya yi magana a kansa a cikin almuguni yana cewa mustahabbi ne mutane su taru kuma abinda aka yanka ɗin nan na nama na suna a dafa sai a kawo mutane su ci sannan su yi addu'ar alkhairi to amma abin mamaki masaban mu ta malikiya da su da wasu cikin malaman a abu hanifa su sun ce makaruhi ne mu na malikiya ma sun fi ma nuna ma karhancin hakan in ka duba cikin muktasar za a ga cikin muktasar ya ce wa kuriha amalu ha walimatan ya ce makaruhi ne a maida wato aƙiƙa abun suna a maida ita walima a cikin at-tamhid ma ibnu abdul bar yayi magana akan wannan cewa makaruhi ne a masaban malikiya kai wanda yake son karin bayani ma zai ga kamar abin da zai nuna har da taron sunan da muke yi din ma kamar a masaban malikiya fa wannan gaskiya makaruhi ne domin a cikin alfawakihu dawani na sharhin risala mm, eh, eh, mu'allafin ya ce wa yukrahu ja'aluha walimatan wa yad'u ilaiha an-nas yace makaruhi ne a maida ita kamar taron walima wanda za a kira mutane kama yaf'aluhun hunna kamar yadda mutane suke yi wa inna ma kuri a mukhalafati salaf bi mukhalafatihi as-salaf yace wannan abun makaruhi ne saboda magabatanmu na musulunci ba sa yi wa khawfil mubaha wal mufakhara kuma saboda tsoron kar mutum ya maida abun wani abun da zai da zai yi tinkaho ko tutiya cewa gidan akwai kuɗi a fito da abubuwa da kuma neman yin takara da mutane balil matsulubu amu kulli wahidin fi mahallihi ce abin da ya fi shine in za a dafa abinci a kai wa kowa gidansa amma ba wa a zo a taru ba to kaga wannan maganar taron kamar yadda na ce duk da bai fito fili ya yi magana a kan taron raba goro ba amma kamar wannan maganar ta fawaki da wani za ta iya haɗa dukkan taron suna tunda dai shi ma ana taruwa ne kuma ya ce saboda ya saba wa magabata to kaga mazhaban malikiya ko masaba ce ta tsantsan sunna da kuma salafiya to ya kamata duk wanda yake son malikiya sai ya guji kar ya yi abin da za a ce ya yi makaruhi ko kuma ya yi bid'a Allah ya samu dace sai mai tambaya ta gaba yake cewa mutum ne mai zagin shugabanni an masa wa'azi amma bai bar zagin ba ah, ya kenan wannan mai tambayan yi shi bala daga darazu wannan wanda yake zagi shugabanni ɗayan uku ne ko da zama bai sani ba ne to sai a ci gaba da karantar da shi a ci gaba da karantar da shi menene ya dace saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana zage shugabanni kuma ya ce iyakanku da shugabanni shine ku yi musu addu'a ya ce kuma shugabannin da ba su yi daidai ba ma ku yi haƙuri kamar misali ma hadisin da yake cikin sahihu muslim da annabi sallallahu alaihi sallama yake cewa da takunu ba'di akara wa umurun tunkirunaha yace bayana za ku ga yanda ake mulkin kama karya za ku ga kuma abuwan da ba kwa so aure shugabanni sai suka tambaye shi sahabbai suka ce fa mata amuruna ko fa mata amuru man adraka dalika duk wanda wannan zamanin ya zo ya same shi a cikin mu me kake ba shi umarni kaga kamar mu a yanzu kenan ba abin da muke so bane shugabanni dole suke yi ta yi su kwatanta ta yi kuma su saba a abubuwa da yawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to adduna alladhi alaikum ku ku bayar da abin da yake kanku na yin da'a da yin haƙuri wa tas'aluna Allah alladhi lakum sai ku roki Allah kuma naku haƙƙin sun cinye kawai ku ce Allah ya baku da kanka tunda su ba za su baku ba a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa tas'aluna lahumul hidaya sai ku roki Allah ya shirye su amma ba za ku tsine musu ba ko ku zage su don da ji shugaba to na farko kamar yadda na ce ko dai bai sani ba ne to sai a karantar da shi me yawa da yawa daga cikin mutane ba san wannan batun da suna ji ana yi suna jin malamai ma na yi to aka sai su ɗauka ya halatta ne amma haramun ne a to ko kuma na biyu shine ya zama mutumin ya sani amma kuma wato eh, amma kuma mutumin yana da abin nan mutumin yana da eh, abin nan ba ahlus sunna bane don aƙida ta ahlus sunna ita ce shugabanni ba a musu haka don mutum ba ahlus sunna bane dan bid'a ne zai iya yin haka al ah, barba hali barbahali a cikin sharhu sunna wanda ɗaya daga cikin littattafai ne na umda na aƙidar ahlus sunna wal jama'a ya ce mana idara aitar rajula yad'u ala sultani fa'lam annahu sahibu hawa yace in kaga mutum yana addu'a akan shugabanni Allah ya tsine musu Allah ya musu kaza yana zagin su to ka san wannan mai son rai ne wa idara aita ar-rajula yad'u lis-sultani fa'lam annahu sahibu sunna in kuma ka ji mutum yana ce Allah ya shiri shugabanni Allah ya taimake su Allah ya gyara musu kurakuran su yace to wannan kan ahlus sunna ne to kaga ta yi in ba ahlus sunna bane kaga wannan magana ma zai ce wannan ban da shi a ciki to sai abu na uku shine ta yi zama ahlus sunna ne amma kuma mai son rai ne mai bin son rai ne in ka ji haka to kai kar yi koyi da shi in ka mata bai yi ba shi kenan sai ka bar shi ai manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya saba wa bawa kai ba Allah ya mu dace sai abu na tambaya ta gaba ita ce wanda yake tambaya akan waɗanda suke taruwa suna surutu shin ina saka karatun alkur'ani a rediyo ya halatta bai halatta ba inda zaka sa ka buɗe ne suna ji saboda cikin inda ake surutu bai kamata a karanta alkur'ani ba kuma bai kamata kai ma ka zo ka sa ba a wurin sai dai in kawai zaka sa ne a kunnen ka kai ka ji ka koma gefe wannan babu laifi don Allah ya ce halin kafirai ne su ne wanda ake surutu wajen karatun Qur'ani suke cewa la tasma'u li hadha al-Qur'ani wal ghawfihi la'allakum taghlibun mai tambaya ta gaba yana da tambayoyi har uku ta farko yana cewa menene hukuncin bulaguro a yanzu da duniya take cikin covid-19 ya danganta ga garin da kake ciki in a garin da kake ciki ya halatta yin tafiya sai ka yi tafiyan ka babu laifi in kuma kana cikin ƙasa ko garin da aka hana to wannan sai ka bi abin da doka ta ce in kana cikin waɗanda doka ta yarda musu sai ka yi in baka ciki kuma sai ka haƙura da tafiya yana da tambaya ta biyu yana cewa shin sau nawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauke alqur'ani a watan ramadan ba sai na gaya maka wannan ba abinda zaka tambaya shine sau nawa ake saukewa to ya halatta ka sauke ko sau nawa ne gwargwadon daman da ka samu ba a yanke maka ba in dai a cikin watan ramadana ne amma abin da ya fi shine in za ka iya kowane kwana uku ka sauke kowane kwana uku ka sauke ka yi sauka goma kenan tambayarsa ta ƙarshe yana cewa mutum ya yi ya roƙi Allah Allah ya karɓi ransa ranar juma'a ko daren juma'a abin da ya fi in gyara maka shine ka roƙi Allah ya baka husnul khatima shine kyakkyawan ƙarshe ya fi maka akan ka ce a ɗauki ranka ranar kaza duk da cewa ya tabbata hadisi cewa mutuwa ranar juma'a shahada ne to amma kawai yi addu'a Allah ya baka kyakkyawan ƙarshe Allah shi ya san menene ya fi dacewa da kai saboda in ka ce daren juma'a sai juma'a mai zuwa ka mutu ka gamewa ba haka suke so ba sai wani mai tambaya yana cewa menene hukuncin wanda ya fada a cikin rafi ya yi wanka alhali yana azumi yin ninkaya a cikin azumi ba laifi ba ne matukar mutum yana da tabbacin ruwa inda ya iya ruwa ruwa ba zai shiga ba ta duk kofofin da ruwa ke iya shiga wannan ba laifi ba ne wannan ita ce amsar sheikh muhammadu ibn salih al uthaymin ba laifi ba ne amma mutum ya sha ruwa to wannan azuminsa ya kare sai mai tambaya ta gaba yana cewa idan mutum ya zo inda ake sujada a cikin karatun ƙur'ani mai ake faɗa a cikin sujada kuma sannan yin sujadar nan in yi ba ya yi laifi wannan sujadar sunna ce in mutum bai yi ba bai yi laifi ba so da ya tabbata daga Umar Allah ya ƙara yadda gare shi ya ce bai yi sujadar ba ne saboda ba dole ba ne amma abin da ake karantawa shi kuma ya zo a cikin sunan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da a ce سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين mai tambaya ta gaba ta ce tana tambaya ne a game da sallar asuba zaman da ake yi bayan sallar asuba har zuwa fitowar rana ana yin azkar shin wannan ya inganta eh ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna sunna ce mai kyau kuma mai babban lada in aka yi sallah asuba mutum ya zauna inda ya sallah kar ya tashi a wurin ya ta tasbihi ya ta zikirin Allah har zuwa rana ta fadi ai har zuwa rana ta fito in rana ta fito ta bayyana ya kai lokacin ishraq hantsi ya fara to sai mutum ya tashi na fila raka'a biyu sai ya tashi a wurin to annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisin Anas dan Malik cikin Tirmidhi wanda Albani ya hasana wannan hadisi ya ce duk wanda ya yi haka za a ba shi ladar aikin hajji da umra tambayar ta biyu ta ce idan mace tana karatu alƙur'ani a gida sai aka fara kiran sallah shin za ta tsaya ne ko za ta ci gaba duk wanda ta yi yayi amma ta tsaya ya fi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul in ka ji ladan sai ka tsaya ka faɗi abin da yake faɗa to amma in mutum bai yi hakan ba ba laifi ba ne saboda an samu magabata ana kiran sallah kuma suna karatun qur'ani ko na fila. tambaya ta gaba ita ce wanda yake tambaya cewa tana cewa ne ta yi azumi sannan kuma sai ta haifu tana cewa ne azumi ya zo ta samu damar da ba ta samu damar yin azumi ba kuma ta zo za ta biya daga baya kuma bata samu damar biya ba har wani azumi ya zo ya za ta yi kawai in dai lalura ce ta sa wancan lalura shi kenan kawai in kin zo azumin ki za ki rama har yanzu shi ake binki ba batun ciyarwa a kanki sai mai tambaya ta gaba yana cewa akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mutum uku an dauke musu alƙalami ciki har da mahaukaci sai ke cewa to idan mahaukaci wanda bai da hankali sai ya yi ma wani laifi kamar ya buge shi ya za a yi wani abin da za a yi shi ne waliyinsa shi zai biya idan ma'aukaci yana da kuɗi sai a ɗauka daga ciki a biya in bai da shi kuma ɗan uwansa ko waliyinsa shi zai biya saboda su ya kamata su kula da shi kar su bace ya je ya yi ɓarna wa wasu sannan yana tambayan cewa hukuncin wanda ya yi hauka ta dalilin shi ya jawo ya yi shaye-shaye ne har ya yi hauka wannan kan Allah zai kama shi saboda rai din nan ba namu bane aro ne Allah ya bamu amana ce kuma Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka sannan mai tambaya ta gaba yana cewa waɗansu suna ɗaura wa 'ya'yansu aure tun suna shekara biyar sai sun girma sai a yi biki ya halatta eh ya halatta sai mai tambaya ta gaba yana tambayar cewa mai hukuncin mutum mai gaba da ɗan uwansa na jini bai halatta ba yin gaba a musulunci da kowane ɗan musulmi ba ko da ba dangantaka ta jini ballantana wanda akwai dangantaka don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tabaghadu tambayarsa ta biyu ya ce wasu in za su yi sallah suna cewa Allahumma inni nawaitu salati zuhur ibadatan ko menene kaza yaya ne wannan abun bid'a ne in an zo yin sallah ba a yin niyya a furuci mutum ba a cewa na waitu salata kaza kawai niyya a zuci take kamar yadda mai alal ya ce wani niyyatu mahallu halkal kawai mutum ya ce allahu akbar a cikin zuciyarsa kuma yana tuna ubangijin da zai yi wa sallar sannan yana tuna wace sallah zai yi sai mai tambaya ta gaba to na manta ma da wannan tambayar taka eh, ya ce wata ce take tambaya cewa ita da mijinta ne sai mijinta ya sa mata sharaɗi ya ce da ita in dai ba ɗan uwanta na jini ba bai yarda mata ta ɗauki ta amsa wayar kowa ba sai dai muharraminta idan kuma ta amsa in kuma har wani ne wanda ba muharraminta ba to sai dai in ta tambaye shi izini in kuma ta yi haka ta saba to a bakin aurenta to ita kuma an yi hakan an yi rasuwa wani ya kira ta wanda ba shi muharraminta ba ne kuma ta amsa aka ba ta labarin mutuwar ita kuma bata gaya wa mijin ba kuma har ya faru da ita a tsakanin nan don haka ya za a yi abin da za a yi shine mu fara gaya wa mijin da dukkan mazaje cewa ku ji tsoron Allah ku daina yin ta'aliqu ku daina yin talaq wannan abun bid'a ne ku rika cewa in kin yi kaza a bakin aurenki wannan abun ba addinin musulunci bane bai koyar da ku haka ba Allah madaukakin sarki ya sa ka auri matarka akantumuhunna bi amanatillah da amanar Allah ka aure ta kuma da kalmar Allah aka haɗa ka zo ka rinka alaƙanta aure da wani abu na wasa kana cewa in ta yi kaza aure ya mutu me yasa mutum zai yi wannan ba sai mutum ya yi haka ba idan mutum ya yi haka yana ji ma malamai rigima da yawa akan aure ya mutu ko bai mutu ba sannan an zo mutuwa auren ta yaya ake cewa ya mutu ni dai ina kira ga mutane don Allah in kana so ka saki mata kawai faɗan hunna kawai ka sake ta karka jingina mata irin wannan sannan kuma in kana so ka riƙe matar ka riƙe ta saboda Allah fa hunna bi ma'rufin aw hunna bi ma'ruf haka Allah ya ce ko ku aure ko ku ci gaba da zama da su zama mai kyau ko ku sake su saki mai kyau amma irin wannan abun gaskiya bid'a ne kuma wanda malamai sun hana shi amma mutum yayi taurin kai yayi ba mutum yayi yayi yayi ta'aliqin saki da wani sharadi kuma sharadin wanda zai iya yiwuwa ne to lallai in sharadin ya tabbata to sakin ya tabbata duk da cewa akwai magana mai faɗi na malaman fito a kansa cewa mutum ya jingina abu da wani aiki na Allah ba nasa ba kamar ce in an yi ruwan sama kin saku ko mutum ya jingina ga wani aiki na mutum ya ce in kin fita ko in kin shiga kin saku ko mutum ya jingina ga wani abun da haka kawai cikin ɗabi'a ne mutum ya ce in dai wance ta haifi namiji to kin saku in ta haifi mace kuma kina kina nan In wani abuwa duk mutane suna yi kuma wallahi aiki ne na jahilci ya kamata mutane su ji tsoron Allah su yi addini a cikin aure ba kawai su rinka yin addini a masallaci zalla ba to mutum har ya yi haka malamai suka ce sakin ya tabbata in dai mutum ya allaka wato saki da wani sharaɗi in dai sharaɗin ya cika in mutum ya sa sharaɗi ɗaya to matar tana yin sharaɗin in ya ce in kin fita kin saku to in ta fitan ta saku ah, idan ya mata in kika fita kuma kika je kasuwa kin saku to in ta fita sai bata je kasuwa ba sai ta ji gidan su to bata saku ba sai in ta cika duka a haka malamai suka ce sannan kuma idan ana rabawa a wurin shekul islam bin mai tsakanin wanda ya yi wannan abun domin tahdidi don kar ta fitan da kuma wanda ya yi saboda yana nufin saki ya ce wanda ya yi da niyyar yana so ya yi sakin ne da gaske to wannan shi matar ta saku amma wanda ya saboda ya mata barazana ne ya ce wannan shi kamar yaminu talak ne za ka in mutum aka saba auren bai mutu ba amma mutum zai kafara saboda yana daidai da rantsuwa ne ala kulli hal wannan magana ma ta shekul islam malamai da yawa suna gani tun da jumhur ba su faɗa ba kawai in mutum ya allaka kawai saki ya yi galibi ne al'amarin saki in ya faru irin wannan nakan ce a je kotu ne kuma wannan shine yafi dacewa in dai abu ya rikice miki ko ya rikice wa mijinki ba ku gane ba kawai ku je ku samu alkali in na ce a je kotu baya nufin ku je ku shigar da kara yanda aka saba kuna iya zuwa a samu alkali a can ba zai iya warware wannan shi ya kamata zai jina ki ya jina ka sannan a tambaye shi me yake nufi kafin a iya warwarewa ba ta wurin fatawa ne kawai ya kamata a yi ba wallahu alam sannan eh, maganar da ta yi cewa mijin ya sa ka'ida cewa ba za ta yi magana da kwaba sai da muharraminta wannan baya daga cikin sharaɗin baya daga cikin ikon ko powers inda aka bashi a suna. manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya bashi damar ne kar kowa ya shiga gidansa sai da izininsa haka annabi sallallahu alaihi sallama ya ce kar ta shigar da kowa gidansa sai da izini amma magana yanzu mace ta fita kasuwa sai ka ce sai wanda ka yarda kafin ta yi magana da shi ko ta je asibiti wannan Allah bai baka wannan damar ba saboda lokacin manzan Allah salama mata in sun fita sukan iya yin sallama wa mutane a tsakaninsu. su manzon Allah yana yin sallama wa mata yana yin sallama wa maza sannan kuma ba a haramta yin magana haka kawai ba abinda Allah ya haramta shi ne magana da za ta iya kawa ga alfasha wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna kaga nuna ya halatta ayi magana da mata amma Allah ce min wara hijab ya zama a waje ne yana daga bayan hijabi shine zai yi ba ta abin da zai iya jawo abin nan ba kuma Allah ya ce fala tasba'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad mafhumin sa shine inda za ku yi magana wanda ba ba abin nan babu babu gaso a cikin maganar shi wannan ya halatta don Allah ce wa kulna qawlan ma'rufa don haka mata ba a ce wai mijinta ya ce mata sai wanda ya yarda ta yi magana da shi wannan tsananin gaskiya yayi yawa Allah ya kiyaye sannan sai kuma wannan mai tambaya cewa yana tambaya cewa um, ake yi cewa annabi sallallahu alaihi ya san gaibu tambayarsa ta shine me wannan annabi sallallahu alaihi bai san gaibu ba saboda Allah madaukakin sarki ya ce kula ya alamu fi fis samawati wal ardi ghaiba ba wanda ya san gaibu sai Allah tambaya ta gaba ita ce wanda yake cewa wanda a cikin azumi to tana magana a kan jinin al'ada ne take cewa an yi mata wani aiki ne a mahaifa sai zama jini ya fara zuba daga baya kuma al'adar ta ma zo sai al'adar ta kare kuma jinin ya ci gaba da zuba abinda za ki kula da shi shine na al'adar ki kawai shine wanda jinin da zai hana ki sallah da azumi amma wancan jinin da yake fita jinin cuta ne wanda shi ba zai hana ki azumi ba wallahu ala mai tambaya ta gaba yana cewa yana da budurwa sai aka mata aure da wani saurayi shi kuma ubanta mahaifi bai amince da auren ba to yaya wannan aure da aka yi auren bai yi ba mana auren da duk aka yi wanda uba bai yarda ba auren bai yi ba saboda uba shine asalin waliyi na farko da ijma'in malamai kuma duk wanda ya daura to ya daura banza ne abinda kawai yake iya sawa a ce auren da uba zai daura a kwace mata shine ɗayan biyu idan uban bai da hankali mahaukaci ko mai taɓin hankali ko wani dai wanda yake da matsala da shari'a za ta iya sa a kwace masa wannan to wannan shine za a iya aure ba tare da izininsa ba na biyu shine uban da ya al'adulu shine uban da ya hana yarsa aure da gangan ba tare da yana da dalili ba ta samu miji ya dace amma uban ya kiyarda bai da wani dalili to wannan ana iya kwacewa amma abin da ya fi shine alkali ne zai yi haka ba kawai wani zai zo ya kama ya tsaura ba saboda matsayin da uba yake da shi domin gujewa kar a je a kwabo ta sai wannan mai tambaya yana tambaya cewa menene hukuncin yin brush a azumi ya halatta yin brush a azumi sai wanda yake tambaya cewa ya halatta mutum ya yi rantsuwa yayin kasuwanci ya halatta yin rantsuwa generally amma yawai tashi kuma baka ruhi ne ba a so mutum ya zama yana da yawan rantsuwa to ko da a ina ne amma kuma na wajen kasuwanci mutum don ya rantse akan wani abu na ce muku an yana yawan yin makaruhi ne amma in dai ba abin da ya saba bane wani dalili ne kawai dai ya rantse cewa wallahi wannan abun haka ne na saya in dai gaskiya ya faɗa babu laifi ko shi mai saya ya rantse amma in akan ƙarya ne mutum ya san ba haka ya saya ba ya rantse to bari mu tsoratar da kai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatatun la yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wala yuzakkihim wa lahum adabun alim ya ce akwai mutum uku waɗanda ranar kiyama Allah ko dubansu ba zai yi ba da ganin rahama sannan Allah ba zai musu magana ba sannan Allah maɗaukakin sarki ba zai tsarkake su daga laifuffukan su ba kuma suna da azaba mai girma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi mutum uku ɗaya daga cikin su shine al-munfiqu sil'atahu bil halif al-kadhib mutumin da yake sai da kayansa ta hanyar rantsuwa ta ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan mutane guda uku da mai isbali da mai gori da wanda yake sai da kayansa ta hanyar rantsuwa ta ƙarya duk waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan kalma ta wa'idi a kansu Allah ya tsare mai tambaya ta gaba yana cewa mutum ne yake ya aika taɓarna a rayuwarsa ne yawa sai ya tuba to shi yaransa dole sai sun yi wannan halin saboda an ce Allah ba a zalumin kowa ba ne? a'a ba haka ba ne. duk wanda ya yi ya akan kansa ba a ce dole sai 'ya'yansa sun gaje shi ba ba wanda ya faɗi wannan su dai ‘ya'ya za su iya su shi kuma uba yarsa ta karata masa saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al kuma in ka ce waɗannan yaran Allah zai kama su da laifin babansu ai kamar kamar wannan ya nuna zalunci ne Allah kuma baya zalunci ba yanda za a yi laifin wani ya hau kan wani Allah ya ce la taziru waziratun wizra ukhra in sun zo Allah zai kama shi shi su kuma Allah ya Allah ya musu nasu Ah, kamar yadda ayoyi da yawa suke nunawa cewa Allah in ya zo kowa zai masa nasa ne latus tusalu amma ajramna wa la nusalu amma ta'malu ka wannan maganar a daina faɗanta ba haka bane sai kuma wannan da yake tambaya cewa mutum da yake sai da kwai sai zaɓe manya daga ciki sai ya ƙara musu kuɗi ya sai da su ko kuma a cikin crate sai rika zaben waɗansu ya sayar talatin da biyar waɗansu talatin inda ya ware ne ya sayar ba laifi ya ba kai ne ka gani da kan kace kana son manya ba a tuntun da kana son manya ka ka ba da babban kuɗi yayi ƙanana kuma a da su da daidai kuɗin su irin naka na talaka wannan ba laifi ba ne abin da aka haɗa shi ana shi ne ka kwaɓa munana da kuma kana da kuma kyawawa sai ka ɓoye munanan wannan shine aka hana amma ya halatta ka ware muna nan ka ce wanda yake so ya saya yanzu wanda yake sai da tumatir ya ware mai kyau ya ware bage-bage wanda yake so ya zai saya a haka kaga ka san wanda ka saya amma mutum ya kwaba ya zama ba za a gane ba shine wanda manzo Allah su ce man gashe fa laysa minna amma ka ware ka ce wannan kwan kaza ne yo dama ba shine kasuwancin ba ko ai kare da kudin sa ne zai insha Allah haula gwagwadon yawan kudin ka yawan yawan kwan da ci sannan wannan yana tambaya cewa ah, ya waje ba kowane baligi ya aske gashin hammata da sa bayan kwana arba'in in haka ne har da mata a a sunna ne ba a ce wajibi ba amma dai annabi sallallahu ya ce yana daga cikin fitsara, sha mutum ya aske wannan waɗannan dukkan su suna daga cikin abin da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar to amma lallai ne annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya nuna kar mutum ya wuce haka amma ba za ka ce ya shiga cikin ka ba don mutum ya wuce bai haka ba kai dai mutum ya zama ƙazami kenan yana tambaya menene azalo azalo shine al'adil shi shine mutum ya yi kokarin kaucewa kar matarsa ta ɗauki ciki a lokacin saduwa shine lokacin saduwa mutum ya zubar da mani a waje bai sa wa matar a cikin mahaifarta ba saboda tsoron kar ta haihu wannan kuma ba haramun bane in dai matar ba za ta cutu ba a haka sannan mijin ya nemi izininta a kai? saboda kar ya zama ya cutar da ita hadisin mu'azu dan jabal ya ce kunna na'ziru wal qur'anu yanzil tambaya ta gaba ita ce wanda yake cewa idan mutum yana da kuɗi sai ya buɗe wata masana'anta ko shago ya ɗauko wani wanda zai kula da shi amma kuma wanda ya ɗauko shi shin ya halatta shi kuma ya rika ɗan yin ɗan taimako haka ko ya rika ɗan bada ɗan sadaka ko wani abu daga ciki a in za ka yi sai zama daga cikin kuɗin da aka yi rika baka naka ne sai ka rika yi amma baka yi mutum sadaka ba tare da izininsa ba ba ka cikin naka ko kuma in aka rika yi in ka rika cirewa sai ka rika lissafi in aka zo ka biya ka sai ka mayar masa shi mai shagon tunda kai ne kai niyan sadaka shi kuma yana yin nasa in yayi niyya a can a gida kai baka sani ba tambaya ta gaba yana cewa an ba shi kwalin taliya ne ya raba in yana rabawa sai mutane suna masa addu'a shin ya kamata ya faɗa musu cewa ba nata ba ne wasu ne ko kuma ya shiru duk wanda kai ya yi ya danganta ne idan ya zama na cewa kawai an baka ne abu ka raba kana raba ba dole ne sai ka ce wani da wani ne ya ce a raba sai dai kuma ka bayar kuma an yi addu'a kai ma ka shiga ciki amma in ka yi wani abun da zai sa mutane su ɗauka kai ne har mutane su rinka maka yabo a kai to wannan Allah ya hana wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu to wannan mutum sai ya fito fili ya ce ba fashi bane fa wannan yana tambaya akan shi mutum zai iya sallar tarawih shi kadai a gidansa eh zai iya tambaya ta gaba ita ce wanda yake cewa ah, idan aka idar da sallah sai ga wasu in sun tashi za su ci ko raka'o'in sai ga sun matsa baya kafin su ci gaba shi na wannan yake ba laifi ba ne yin motsi a cikin sallah ka yi gaba ko ka yi baya ai ba laifi ba ne amma dai wannan ba wata suna bace cewa in ka tashi kawai sai ka dan matsa baya sai dai in kana matse sai ka ja don ka samu wuri ko kuma saboda ka samu sutura tun da yanzu in ka tashi ci kowa kai kadai ya zama suturar ka kai za ta nema to wannan ba laifi tambaya ta gaba yana tambaya cewa lokacin da mutum ya farga cewa ya saba wa wasu mutane amma ya yanzu shi ba su da rai kuma ya zo yana samun koma baya a shi da iyayensa ne yana samun koma baya a rayuwa ya zai yi sai ta istighfari ya ta yawan tuba ya ta sadaka ya ta aikin alkhairi sannan ya yi ta yin abubuwa na aikin alkhairi yana cewa a kaiwar iyayen to sha Allahu Allah madaukakin sarki zai yafe masa kuma zai ga canji wannan yana tambaya cewa ya zo lokacin shan ruwa sai ya amfani da agogonsa ya sha ruwa A ashe agogon baya seti sai da ya gama kuma sai ya hango rana ya za a yi shi kenan ka ci gaba da azumin ka kara wancan wanda ka sha ya zama sadaka bisa ga bayanin da muka yi a wancan tunda ba da gangan kai ba agogon ku kuma sai ka yi kokari ka gyara don gobe kar a sake ka rubuta mun wannan magana na gaba yana cewa idan mutum ya kai nawa ne idan mutum ya kai bai sadu da matarsa ba za a ce aure ya kare babu shi ba a yanke wa mutum iyakan lokaci ba gwargwadon bukatarsa gwargwadon bukatar matarsa idan ba su da bukata suka yi shekara goma ba aurensu yana nan in kuma suna bukata kullum suka yi sau goma ma wannan biyan da suka ga dama ne shari'a ta yanke adadi ba akan wannan sai dai an haramta cutarwa cutarwa ita ce matar tana bukata shi kuma yaki ko shi yana bukata matar ta ki wannan duka haramun ne don Allah maɗaukakin sarki ya ce ba cutarwa kuma babu ba cuta ba cutarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya faɗa cikin hadisi tambaya ta gaba ita ce wani ne babansa ko ogansa ya aike shi kuma ya ba shi kuɗin mota to da zai je kuma sai ya samu wani abokinsa sai ya kai shi kyauta ya halatta ci kuɗin eh ya halatta matukar dai bukatan da aka aike shi ya je ya gama shi kenan kuɗi ya zama nasa tambaya ta gaba ita ce yana cewa yana zaune a gidan haya shi da iyalansa kuma shi ma'aikacin lokal gamman ne zai iya karɓan bashin banki a'a ni baran ce maka karɓi bashin banki ba in dai akwai riba a ciki manzon Allah salama ya tsine mai karɓan bashin riba to amma ya danganta ga lalurarka. wanda yake cikin lalura to lalura tana iya sa abu na haram a rangwanta mata to amma lalura asalin lalura ita ce abinda za ta iya jawo matsala ta rai ko matsala ta rayuwa babba don haka wanda zai sayi abinci in bayi da shi yana iya cin bashi ko da riba wanda zai yi kiwon lafiya in bayi da hanya sai wanda yana iya cin bashi da riba wanda bai da gidan kwana ruwa yana dukan su ko a rana suke ko a cikin wulakanci wanda yana iya cin bashi da riba don rufe asirin iyalansa amma haka kawai kana gidan haya kuma kana dan buga buga ka samu dama inda zaka biya wannan bai kai lalura ba lalura ita ce wanda aka kore shi kuma ya rasa inda zai zauna ko kuma ya zama gidan da yake ciki akwai matsala ta tsaro ko akwai matsala ta lafiya wannan dai shine kowa da ya san menene lalura wanda zai iya bayar da amsa a gaban Allah in ka kai haka sai ka karba in baka kai ba kar ka karba saboda kar Allah ya zai jarrabe ka yamhaqullahu riba wa yulbi sadaqat ita riba in ka yarda ka karba ba ka cancanta ba baka kai lalura ba to Allah zai iya dan ana maka kuɗarka a nan duniya ya zama an cire albarka a ciki wannan kuma mutane da yawa shaida ne akan haka wannan yana tambaya cewa shin zikirorin da ake bayan sallar farilla za a iya jinkirta su zuwa bayan tarawihi a a a yi su dai bayan farilla tunda ba da salatul maktuba aka ce wannan yana tambaya cewa ɗa ne aka haife shi amma kuma ba ta hanyar aure ba an tabbatar da wanda ya cikin zai gaji ubansa a a bayan uban ma balle ya gada wancan ba ubansa bane a shari'a wani ne dai kawai za ka babu gado a tsakaninsa sai inda aure tambaya ta gaba ita ce ya halatta a haɗa shafa'i da wuturi a yi su a raka uku a jere eh ya halatta tambaya ta gaba ita ce ta wanda yake cewa menene hukuncin wanda suke yin sallah a gefen tituna ko a su alhali a masallatai suke kusa da masallatai waɗannan sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda akwai masallaci akan irin waɗannan ne annabi sallallahu alaihi wasallama yace na so ma na ma niyyar na yi yunkuri da zan sa a tada sallah wani yayi limanci ni kuma sai in je mu ɗauki bakin wuta muna kona gidajen waɗanda suke yin sallah a gida din nan don wanda ya sallah a kofar gidansa ai yayi sallah a gida ne za ka bai halatta ba ku yi haka ku saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin amfanin masallaci shine adinallahu fi buyutin adinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu shine a shiga ciki ayi yi sallah amma an kai sallah a gefe mutane suka fara irin wannan za a zo daga baya ma sai a daina ma zuwa masallaci bai halatta ba sai dai inda ba masallaci ya zama bukata ta wannan kan ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura tambaya ta gaba ita ce mutum ne yana aikata zunubi sai suka tuba sannan shi kuma sai bai bari ba za ka iya bar masa magana kuna aikatawa tare da shi sai kai ka tuba ka masa nasiha kai ta kokari har ya bari tunda kai ne babban abokinsa da a tsiyar to kai din ka fi kowa dacewa ka masa nasiha amma in ka ga ba zai yi ba illa an ya kuna fasikan fa yajibu hijranu to nan in ka ga ba zai bari ba sai ka masa hijira ka daina masa magana tambaya ta gaba ita ce shin mace za ta iya amfani da maganin mata na karin ni'ima eh za ta iya tambaya ta gaba ita ce mace ce ta yi aure akan aure ba tare da sanin mijinta ba sannan kuma har ta zo ta sake auren wani har suka haifuwa yara guda tara da sabon miji to duk wani a sabo yake sannan kuma sabon mijin nata shi bai sani ba sai daga baya to shi ne yanzu ya za wannan babbar magana ce sai a wajen alkali sai faɗi yadda za a yi kaga yanzu ni daga nan ba zan faɗi yadda za a yi ba amma dai duk wanda ya ɗaura aure akan aure to wannan fa a wurin malamai ya aikata mummunan laifin da za a yi hukunci wa shi wanda ya ɗaura waliyin da ita matar da kuma shi mijin dukansu a hukunci mai tsanani mijin da ya yarda aka yi haka akan aure za a masa hukunci na zina nema in ma ya taɓa yin aure jefe shi za a yi haka ita ma matar jefe ta za a yi sannan iyayen kuma za a yi musu hukunci mai tsanani amma dai wannan abin da ka faɗan a je a tamu alƙali sai shi ya warware me ya kamata a yi tambaya ta gaba ita ce kayan lambu ma akwai zaka a kai kayan lambu da kuma kayan noman rani da wani ya tambaya a can gaba dukkansu idan dai sun faɗa cikin abubuwan da ake cirewa zakka to za a cirewa zakka ai a cikin lambu ma ana shuka masara a cikin lambu ma ana shuka alkama a cikin lambu ana iya shuka abubuwa waɗanda kowa ya yarda cewa ana cire musu zakka sauran abubuwan da aka ɗan yi saɓani a kai su ne kamar yanzu tumatiri da ake iya busarwa ko kuma tattasai ko wani abu da ake iya busarwa daga baya a ajiye shi mimma yuddakar wanda ake iya ajiyewa kuma har ya ɗauki lokaci bai lalace ba kuma a iya sa shi a cikin buhuna to wannan zancen da ya fi rinjaye shine akwai zakka a cikinsu don haka wannan shine kuma masabar eh, da yawa daga cikin malamai waɗanda suke dogara da faɗin Allah maɗaukakin sarki an fi ko ma min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard duk abin da muka fitar muku a bayan ƙasa sai suka ce ba exception kowane iri ya shiga amma bisa ga abin da sunna ta nuna abin da ta nuna shine ya zama abin da ake iya ajiyewa ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa fi ma duna khamsati sukin sadaqa to alwasu kuma shine abin da ake iya ajiye abincin da baya lalacewa a ciki sannan kuma ya zama abin da ake iya ɗurawa a buhu ne banda wanda ba a iya sa shi a buhuna kawai ajiyewa ake yi to suka ce duk abin da ya cika wannan to za a cire masa zakka wanda dai ya san manomi ne ko wane ne ya nemi ƙarin bayani a wurin malamai mafi kusa da shi su masa bayani sosai saboda kar ya kuskure don ya gane akwai hakkin Allah a ciki ko kuma babu sannan wanda yana tambaya cewa a ja hankalin iyaye malam saboda akwai waɗanda ba sa tashi auren ƴaƴansu sai gam da azumin ramalana kuma ana samun matsala wallahi ka faɗi gaskiya ana samun matsala kullum ma haka muke fama ko jiya ma wani sai da ya turo mun ya ji ya kwafsa a cikin azumin nan kuma ya ji ya ɓaro ta ni kuma na danna masa kafara wallahi saboda duk wanda ya yi haka lallai dole ne in danna masa kafara kuma duk malami ma da ka tambaya shi ma abin da zai maka kenan ba wani tausayin cewa kai sabon aure ne sabon shiga ne ai baka sani ba ne, ai da kuskure ne ba a kuskure a wannan mutum ya mai da hankali shi yasa gaskiya ya fi dacewa kuma ya fi ma dacewa da sunna shine a sa aure a watan shawwal saboda lokacin bikin manzon Allah ta salama da nana Aisha a watan shawwal ne bayan azumi kowa riga ya huta yanzu a riga an nutsu sai a zo a yi aure amma al'adar mu tana ganin ne za ta zo ta miƙa ruwa a buta ta samu ladan azumi don ana so ta samu wannan ladan azumin za ta iya samun na baɗi ko da a shawwal aka yi amma kuma kar a zo garin neman lada na ruwa a buta kuma ya zama ba ruwan butan bane aka samu Allah ya kiyaye sannan sai mai tambaya ta gaba yana cewa menene hukuncin macen da take yin jini kwana shida sai kuma daga baya ya zo sai ya dawo kwana hudu ba shi kenan ba kin samu kin samu ragi kenan kuma ya halatta a maka ragi haka daga kwana hudu nan in riga ya sauke shi kenan kin gama ba za ki ce dole sai an kai kwana shidan ba sai wannan yana tambaya cewa ka eh, in mutum yana cikin ruku'u eh, yana cikin sujada sai ya manta a madadin ya ce subhana rabbiyal a'la sai ya ce subhana rabbiyal azim ya hukuncinsa hukuncinsa shine zai yi sujada ta rafkanuwa wato sujadar ba'adi saboda mutum ya canza domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa amma ruku' fa azdilu fihi rabba a cikin ruku'u a yi subhana rabbiyal azim eh, to kaga kai kuma sai ka canza sai ka yi a'la to wannan zai sujada wannan ita ce fatawar masabar hanabila duk da cewa a masabar malikiya ba haka bane amma zancen da firin jari shine wannan da na faɗa na hanabila din saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ta gaba ita ce ta wanda ya ce a cikin amsar da ka bayar a baya ka bayar da halarcin karɓar abin mai nema ta haramtacciyar hanya ka manta baka toge ba da maharul bagi da samanin kalbi ah, da sauransu wannan tambayan tamun daɗi ah, ku sani ya ɗan uwa maganar da na yi tun da yawanci ina ba da amsa da sauri ne tun da tambayoyin sun yi yawa wata magana tana bukatar ƙarin bayani wata kuma kawai yawa za a iya gane ta haka dai za ku yi haƙuri kuna ji saboda da yawa ne su samu dama su ji cewa su ma an ɗan amsa tasu wannan tambayar da aka yi mun ka sani cewa idan mutum yana ta'amuli da haram na farko duka mu mun yi ittifaki cewa ta'amuli da haram da kuɗin haram haramun sannan kuma duk wanda ya ci kuɗin haram Allah madaukakin sarki zai kama shi kuma dole sa sai ya biya tun a nan duniya ya biya wanda ya karɓa, sannan kuma ya tuba zuwa ga Allah to amma dangane da wani daban kamar matarsa ko ɗayansa ko makwabcinsa ko wanda zai masa leburanci ko wanda zai ɗauki kyauta ya bashi a matsayin yaronsa a siyasa ko makamancin haka shi su ma duka ya haramta musu shine wanda nace bai haramta musu ba kuma har yanzu akai nake bari ka ji bayani Kuɗin haram ya kasu kashi biyu akwai haramul ain akwai haramul kasb haramul ain shine shi kansa kudin shine haram kamar kuɗin da yanzu wani ya yi fashi ya sace ya kwaci na wani ko keke aka sato ko babur aka sato na haram kai a baka wannan haramun ne kaga shi abun haramun ne dole a mayar wa mai shi wannan shine haramul ain shi kansa abun na wani ne kaga ba mallakin sa bane wani ya ji ya sato wani abu na gwamnati gashi kana gani da lamban gwamnati ko alama ta tabbata ba nasa bane ya baka wannan ba karba ba saboda haramul ain amma haramul kasab shine hanyar sana'arsa ce ta haram amma abun shi wannan abun da ya riga ya karɓo ba wai shine abin haram ba ya dai bi ta hanyar haram ne ya samu yana neman kuɗi ta hanyar haram yana shigar da haram a cikin sana'arsa yana cin riba karuwa ce take karuwanci ana biyanta yana sai da kare kamar yadda ta ce ai ba karen ba ne shine kuɗin yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin kuɗin kare ya hana maharul bagi ai ya haramta wa su masu sai da karen ne ya haramta wa karuwance kada ta yi sana'ar karuwanci saboda kuɗin da take karɓa haramun ne amma wannan haram ɗin ya tsaya a kan ta ne ta riga ta karɓi kuɗin haram ɗinta ta tara kuɗinta ta hanyar wato abin nan karuwanci ko ya tara kuɗi ta hanyar sai da kare ko ko giya ko wani abu shi wannan kuɗin da ya riga ya taru ai ba shine giyar ba ba shine karuwancin ba kuma ba shine karen ba ba shine kuma aladan ba makocinsu sai suka bashi wani abu wannan shi ba za ka ce mishi shi haramun bane ci su din da har yanzu haramun ne a hannun su tunda ta hanyar haram suka nemo amma kuɗi ya riga ya tsarkaka tunda ya fita daga hannun mai shi in ya je hannunka ya je mai tsarki mace ce mijinta yana cin riba sai ka ce haram take ci a cikin gidan mijinta shine da yake cin haram amma ita kan ta ci halal ta hani a mari'a miji ne yake sato kuɗin gwamnati sai ya ba mutane makota ya ba su waye ku karɓi abin ku ku ci shine haram ɗin ta tsaya a kanta ina fata an fahimci wannan amma kuɗin da kana gani yanzu aka kwace na wani ko na gwamnati ya ɗebo yanzu na haram sai ba ka kaga na haramul ayin ne amma ya kwaba kuɗin sa har da na haram ɗin da ya sato a gwamnati wanda ba wannan kuɗin shine shine ayin din sa ba to wannan kan ya halatta ga wani daban wanda ba shi ba menene dalili shine hadisi saboda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karɓar kyauta a wurin wanda kuɗinsu na haram ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a cikin hadisi wanda yake ingantacce ta kowace fuska cewa annabi sallallahu alaihi ya karbi kyautar mata ba yahudiya a kaibar wanda ta kawo masa abinci kuma ya karba ya ci akwai wanda fi yahudawa cin haram ne Allah ce fa bizulmin minal ladina hadu hmm. kuma Allah ya ce wa aklihim riba wa qadnuhu anhu taka suna yin abubuwa na haram suna cin haram suna cin riba amma annabi sallallahu alaihi wasallam in sun bashi kyauta yana karba ahlul kitabi duk da cewa haramun ne sana'ar da suke yi don wannan haramun din ya tsaya a kansu ne dalili na gaba shine abdullahi bin mas'ud an tambaye shi cewa ina da makoci yana ta'amuli da riba amma mun kuma sai ya bamu abinci na kyauta ko ya kira mu mu ci abinci tare da shi shin ya halatta sai abdullahi dan abbas ai dan mas'ud Allah ya kare yarda a gare shi sai yake cewa yace almuhanna'u lakum wal wujru alayhi yace ku ci abinku wannan abin da aka ba ku naku ne shi kuma laifi yana kansa zaka ka fahimci bambanci tsakanin waɗanda aka hana su su je su yi aiki na haram da kuma wanda da suka zo suka samo kuɗin shi kuma suka bashi abin ya tsaya daga kansu ne to waɗannan tambayoyi da yanzu suka samu a nan ne za mu tsaya gobe Allah ya mu kuma sai mu tsora da waɗanda suka sawaka hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh